Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya muryar arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio a Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan Hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsin rana Alhamis 14 ga watan Fabrairun 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya General Marsun Dan Ali mai ritaya ya karyata jita-jita da ake yi na cewa jami'an tsaron kasar ba su da kayan aiki. Ko ƙasar Amerika, ko ƙasar Ingila, ko ƙasar Russia ba za su ce suna da isassun kaya da suka ishe su ba. Sannan za ku ji cewa mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Magu ya ce za su gurfanar da masu siyan ƙuri'a da masu tada fitina lokacin zaɓe a gaban kotu. Masu sauraron mu a yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin nakasa kasa ba saboda wasu dalilai da suka sha kanmu. A madadinsa za mu gabatar muku da rahotanni. Sannan muna tafa da sharhin jaridin Ghana. sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. wata tsohuwar jami'ar sojin saman amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaro wadda ta canza sheka zuwa bangaren iran shekaru shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin amurka na sirri ga gwamnatin iran da kuma taimaka ma iran din wajen auna tsohon koko tsaffin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar tsaron koko shari'a ta amurka a jiya laraba ana tuhumar monica alfredi wit yar shekaru 39 da haihuwa da fallasa wani shiri na tattara bayanan sirrin soji da kuma tona asirin wani jami'in leƙen asirin amurka ga hukumar leƙen asirin iran takardar bayanin samun wato bayanin samunta da laifi da gungun masu ta alkali yanke hukunci yayi kamar yadda aka yi bayyana jiya laraba ta kuma tabbatar da samunta da laifin taimaka ma iran wajen fakon akalla takwas daga cikin tsaffin abokan aikinta an ba da sammacin kama wit wacce har yanzu ba a san inda take ba amma ana kyautata zaton tana kasar ta iran shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce har yanzu bai tsaye da shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa tayi ba wanda ya tanadi gina sabon shinge wato madaidaici a kan iyakar amurka da mexico saboda kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati zuwa gobe lahadi ko ko zuwa wato saboda kauda wannan takaddamar muna kan binciken gano duk wata gadar zaren da aka makala a kudurin dokar to amma zuwa yanzu dai ba mu gani ba a cewar trump a yayin da yake amsa tambayar manema labarai yayin ganawarsa da shugaban colombia evan duke a fadar white house to sai dai shugaba trump ya nuna cewa ya yi farin ciki da adadin kuɗin da katangar wato aka tanar don gina a katanga a yarjejeniyar da wani kwamitin 'yan republican da 'yan da suka cimma inda har yake cewa adadin kuɗin zai ma kai dala biliyan 23 wato ma ya karu da kashi 8 cikin 100 majalisar wakilan amurka mai rinjaye 'yan da jiya laraba ta yi kashedi ma shugaban amurka donald trump sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da amurka ke baiwa gamayyar sojin da saudiya ke jagoranta a yakin yemen an kada ƙuri'ar da 20 wato 248 akasin 177 kuma wannan na ɗaya daga cikin 'yan lokuta ƙalilan da majalisar ta taɓa amfani da irin wannan ikon nata da ake kirawa powers act a turanci. yanzu za a tura ƙudirin dokar majalisar dattawa wadda a baya ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙuduri makamancin wannan a gabanin zaben rabin wa'adi na shekara ta 2018 wanda aka wanda ka iya janyo takaddama tsakanin majalisar da fadar white house dokar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an amurka da na kungiyar taliban za su gana ranar litini a pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zumar cimma jituwa a siyasance a yakin da aka shafe shekaru 17 ana gwabzawa a afghanistan kafin nan kasashen yankin gaf irin su qatar da haɗaɗɗiyar dawar larabawa su ne suka ɗau nauyin shirin taron inda wakilin muryar amurka na musamman kan neman sasantawa afghanistan zalma khalizal da kuma wani babban wakilin 'yan tawayen a wurin tattaunawar mai suna shiyar muhammad abbas sanizai za su ka jagoranci tawagoginsu ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya. Yayin da zaben Najeriya ya rage kwanaki biyu, muryar Amurka ta tattauna da ministan tsaron Najeriya, General Mansur Dan Ali mai ritaya, inda ya karyata jita-jita da ake yi na cewa jami'an tsaron ƙasar ba su da kayan aiki. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da tattaunawar. Abin da nake son jama'a su gane ita harkar zaɓe ba wai sojoji ba ne suke yin ta akwai 'yan sanda akwai civil defense hada immigration ma ana hada su sojoji suna zama kaman daga baya ne barikokinsu su zama abinda muke ce ma standby cewa sai an kira su kuma harkar zaɓe in banda al'amarin najeriya a halin yanzu sojojin suna operation kamar abinda muke cewa rawan daji ta ko'ina so abinda za su yi abinsu ne shine kawai za su yi ba za su sa kansu a cikin wuraren da ake dangwala zaɓe ba amma suna nan suna zaman ko ta kwana za su kuma ci gaba da zagaye abinda muke ce mu patrol so wannan shine shiri na zaɓe ba wai wani abu za su zo a hilin da ake zaɓe su kai kansu ba ne a'a ba za a gan su ba kenan a wuraren kada ƙuri'a na mutane? Haka wurin kada ƙuri'a kawai abin da ake so a gani 'yan sanda da immigration da 'yan da sauran dai waɗanda 'yan jami'an tsaro waɗanda ba na sojoji ba. Su na ce muku za su zama bayan fage ne. ba za a gansu ba ke eh to ka san mutane a tsoro ba za ka ce ba za ka gansu ba saboda za su yi ta patrol ina ana patrol kamar ana zagaye mm. ana duba abin da yake faruwa amma wasu zauna dindindim a wajen maza inda ake zaɓe ba za mu so mu gansu haka ba za su je wurin ba kenan kada a sa rai za su yi katsalanda a harkan zaben nan to katsalanda ya danganta in an samu rashin zama lafiya a wurin za a kira su shine amma wai a gansu a cikin masu tsaya a polling booth ba wannan minista akwai hasashe da ake yi na rashin kayan aiki da sojoji ke amfani da su me za ka ce akan haka ko ƙasar amerika ko ƙasar ingila ko ƙasar russia ba za su ce suna da isassun kaya da suka ishe su ba amma a kowace lokaci a lokacin da kake da kalubalanci ya zama cewa waɗannan abubuwan kana da mahi karancin da za ka iya kai dauki a wajen harkar tsaro kamar mukan retin akwai abin da ake ce kaman jadawali a jadawalinmu na sojojin yanzu a halin yanzu mun kai da ya da 60 bisa ɗari amma kuma muna son mu kara zuwa 90 bisa ɗari an aika a kawo kayan aiki kuma suna zuwa abinda nake kullum faɗa cewa kayan aikin nan ba ana zuwa a so su bane haka sai ka ba da oda sana a gina su ko a yi manufacturing cikin akwai wanda muka yi na america waɗanda tusufa tukanar jiragen sama akwai waɗanda aka yi oda daga china akwai waɗanda aka yi oda da waɗansu ƙasashe na duniya waɗanda nan da watanni zuwa uku za su fara shigowa a zaɓukan baya an yi korafi akan yadda sojoji suka musguna wa mutane a wasu jihohi a wannan ƙasa akwai wani mataki da kuka ɗauka a kan ire-iren waɗannan mutanen ba da daɗewa ba shekaran da muka zo mun tabbatar cewa duk waɗanda suka yi laifi a akan harkar tsakiyar eh, london wurin zaɓe mun kore su ba za mu yadda ba kuma mu sa kanmu a cikin irin wannan 'yan najeriya su kwantar da hankalinsu kenan da kamar yadda nake cewa ba za ka iya cewa kana ɗari bisa ɗari na eh, tabbacin ta ba amma dai gwargwado mun shiri wanda ya kamata wanda za su tabbatar da cewa ba za a samu kalubalancin tashin hankali ba kamar yadda mutane suke hasashe A gaida Madina, to har yanzu dai batun zaben ne, abokin aikin misali Shehu Ashaka ya tattauna da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC Ibrahim Magu, ga yadda tattaunawar tasi ta gudana. Akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuriya kuma su kawo fitina lokacin wannan zaben to mun ce wannan ba zai yi ba because wannan aikinmu ne mu bi gindin duk dukiyan jama'a da aka sace ake tafiya da su wurare daban-daban don a boye su to wannan kudi ne ake so a yi amfani a kawo rigimomi a cikin wannan zaben da za a yi kuma za a saya boto kuma wannan doka bata yadda ba kamar wani mataki hukuma ka za ta ɗauka ganin cewa in ka duba najeriya tana da faɗi kuma mazaɓu suna da yawa kuna da yawan ma'aikata da za su iya zagaye duk irin waɗannan gurare na zaɓe? a irin wannan aiki in za ka yi ta dama in za a samu moriyar aikin sai ka nemi gudunmawa daga wasu ma'aikacin kamar Uh, other law enforcement agencies kamar su police su dss su immigration services su customs su ndlea da da sauransu so dukansu su fan federal aviation authority of nigeria muna nan muna aiki tare mu ci moriyon wannan abun za mu ji patrolin ko'ina yanzu haka mutanenmu suna nan a airport suna nan a boda muna aiki da 'yan sanda muna aiki da 'yan immigration muna aiki da 'yan custom services da kuma sauran ndla e muna kokarin mu ga mu cikin wannan access din to wasu lokuta kaman an fi magudi ne a kaman irin ƙauyuka ma'aikatan ku za su shiga har zuwa ƙauyuka kenan kake nufi za mu shiga ko'ina muna da yawan tunda yake eh, wasu ma'aikatan gwamnati suna taimakawa so za a sa hannu za mu ji ko'ina to wani lokaci ana zargin kaman cin hanci da rashawa a ma'aikatu da dama kamar idan ka amince da ma'aikatan ka na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc kaman wasu ma'aikatu da za ku yi aiki da su kana da karfin gwiwa cewa su wasu ba za su dan ratsa hanya ba eh wannan ba za ka iya ba tabbas ba tabbas wannan amma muna da eh, strategy in place wanda zai cikin irin wayannan munafurcin so mu tabbatar cewa ba za mu yi ba za mu kawo munafukai su bata mana aiki ba to ganin kamar duk wanda kuka kama shi yana siyan ƙuri'a ko magudin zaɓe kamar wani irin hukunci za ku yi masa za mu kashi gaban kotu in ma mu wasa dokan ba ta eh, nemi mu iya e efcc mu yi ba akwai oza law enforcement agency kamar su police za mu preparing charges a kai su gaban kotu ba maganan beli a gaida Sale. To ana saura kwanaki biyu a gudanar da zaɓe a Najeriya ɗan takarar gwamna a jihar Neja ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Umar Nasko ya zargi gwamnatin jihar da yunkurin tura shi gidan yari ga Mustapha Nasiru ba tsare da cikakken rahoton. Ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Umar Nasko ya zargi gwamnatin jihar Niger da ƙoƙarin tura shi gidan yari a yayin da ya rage 'yan sa'o'i a fara kada ƙuri'ar zaben sabbin shugabanni a Najeriya. A ranar Alhamis ɗin nan ne dai ake sa ran hukumar EFCC mai yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya. Za ta gurfanar da ɗan takarar gwamna na PDP Alhaji Umar Nasko bisa tuhumarsa da karkatar da wasu makudan kudade har kimanin naira miliyan dubu biyu a lokacin da yake kwamishinan muhalli a tsohuwar gwamnatin da ta gabata a wani taron manema labarai da yammacin laraban nan mai magana da yawun umar Nascon malam yahaya mahmud ya ce gwamnatin jihar nejanci ta kulla wannan makarkashiya domin karya masu lagu a daidai wannan lokaci to bayan mun shiga kamfen kamfen ya yi kamfen gari ta amsa kowa ya amince da tafiyanmu shine muka zo muka ga na ɗaya an gayyace mu wai an dawo da karan baya na farko dan kuma na biyu suka je suka gida wai an canza alƙalin ita ɗayan kotun To amma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Niger barista Nasarar Dan Malam ya ce babu hannun gwamnatin jihar Niger a wannan al'amari. Wannan magana tana court tana hannun court kuma bai ma kamata muna sa baki a cikin maganan court ba na gaskiya. Ah, amma tun da shi aspiran na PDP ya kawo ni allegation akan cewa mu mun sa baki a wannan magana don muna so a daure su gobe wannan ba gaskiya ba. Maganan tana hannun court kuma court za ta yi yadda ta gan dama ba hannunmu ba. Shi ma dai kwamishinan labarai na jihar Niger Honorable Danjin Masallau ya ce ba su da wata muguwar manufa ga 'ya'yan jam'iyyar adawa a jihar Niger. Rayawansu ma suna wannan opposition ai alheri ne ma gare mu. In ka tafi ƙauyuka ni na bi ƙauyuka na bi birane na bi wurare babu alamun ma muna da wani abu kamar PDP wanda yake za ta zama na Saboda haka babu wani kashin gaskiya babu dalilin da za a sa wannan gwamnatin za a ce an kama su an musu wani abu an musu an wansu an musu a kan me. Dama dai ɗan takarar kujerar gwamnan na PDP a jihar Niger Alhaji Umar Nasko tare da tsohon mai gidansa wato tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu suna kan beli ne a bisa wannan tuhuma da ake yi masu na yin sama da faɗi da miliyoyin kuɗaɗen jihar a lokacin da suke mulki. To amma kakakin na Umar Nasko Malam Yahya Mahmud ya ce wannan baya tayar da hankalinsu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha to daga najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa David Hale ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu a kasar ga wakilin musulmi muni Barma da cikakken rahoton. Makasudin wannan ziyara ta David M. Hale shine tantance inda aka kwana a dangane da ka'idodin da aka shata a matsayin matakin share fagen soma zartar da ayyukan tsarin Millennium Challenge mai kunshe da ayyukan yaƙi da talauci a karkara ta hanyar bunƙasa noma da kiwo. kuma a cewar mataimakin sakataren na gwamnatin amurka mai kula da harkokin siyasa ya gamsu da abubuwan da ya gane wa idanunsa. And all of us congratulate Niger on passing the MCC 2019 scorecard. Daraktan kwamitin tafiyar da tsarin ayyukan na Millennium Challenge Account Badamasi Anu ya fayyace wa manema labarai fa'idar wannan shiri na haɗin gwiwar Amurka da Niger. Aka ce noma yanke talauci da noma da kiwo tare su. In noma yana yin kiwo ma zai yi. kuma in kiwo na yi kuma noma zai yi to shi ne suka sa suka aka gama wannan karhi karhi biyu don saboda wanda muka yi mu da muka yi yawa a Niger mu cikin noma da kiwo muke kuma an bunkasa kiwo an bunkasa noma muna yin marge talauci na gaugawa wasu gundumomi biyu da suka yi fice akan maganar noma da kiwo ne za su ci moriyar wannan tsari in ji shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin raya karkara jibo banya in za ka shiga kwanni akwai wuri inda an ka keɓe tun dama ana noman rani ta ana wani albasa ana yi alkama wannan wuri ne kasan san wanda ya je duka ya gani gari ya shiga ƙasa ya shiga kai dai wannan ai wuri ba shi ke gayi abin da muke jira gare shi kenan wannan za a tallafi wannan wuri a rairaye shi a gyara shi don a samu a bunƙasa abinci wanda ya kamata in ka ɗauki wannan gandari wanda zai ɗauka da daga siya zuwa konza babban wuri ne wanda bakin isa wanda an daɗe ana nema a bunƙasa noma wannan wuri da kiwo ba a samu tallafi yanzu eh, amurka ya zo yake zai yi tallafi wannan mu sai mu yi na'am da wannan aiki bayan shi kowa ya san yanzu wanda ya ɗauki hanya ga ya zo ki yaya ne kana da matsala tunda koma an bunkasa abinci in hanya babu hanya da wanda zai kawo abinci wannan babban birare kenan wannan abun ba za mu samu unwani shi ba tunda ba a iya saida shi da daraja kuma ba a iya kawo shi inda ake so miliyan 437 na dala ne kasar amurka za ta kashe a tsawon shekaru shekaru biyar domin tafiyar da waɗannan ayyuka a ƙarƙashin tsarin na Millennium Challenge Account a nan Nijar, ƙasar da ke ɗaya daga cikin ƙasashe biyar na nafiyar Afirka da a wannan karan suka yi nasarar shiga wannan tsari na gwamnatin Amurka, wanne ke la'akari da yadda gwamnatoci ke mutunta ƙa'idodin demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ɗaya eh, ku ya 'yan birni da ku da 'ya'yan gawai ku kama noma daidai. Madalla a gaida Sule, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Dalla yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Da jaridan da Finder za mu soma sharhin jaridun na yau. Labarinta mafi girma shine jihohi biyu sun samu goyin baya a shari'anci. Kowane jiha kuma ta samu kuɗi garan sidi miliyan 20. Jaridar ta ce shugaba na kufa ado a hukumce ya bayar da goyin baya daga kundin tsarin mulki na kirkiro jihohi guda biyu daga jihohi shida da aka kirkiro shugaban a bukukuwa guda biyu daban-daban a gidan gwamnati jubilee house ya gabatar da wannan doka kundin tsarin mulki wadda ya bayar da daman kirkiro wannan jiha ta north east da kuma savannah regions kamar yadda aka ambata sai kuma jaridar ghanaian times ita kuma dai har yau a kan jihohin nan guda biyu jaridar ta ce shugaban kasa ya ambata sabbin jihohi guda biyu na larugu a matsayin babban jihar north east da damango yanzu ma babban jihar savannah jaridar ta ce adadin jihohi a ghana yanzu ya kai goma sha biyu bayan da aka ambata jihar arewa maso gabas da kuma savana a matsayin tsabbin jihohi kuma shugabana na akufa ado ne ya yi wannan sanarwa a jiya har yau dai a jaridar ghana times mataimakin shugaban ƙasa ya buɗa taron kasuwanci na uku na ƙasar jamus da afirka a nan akara da ta ce kimanin manyan wakilai 750 daga harkokin kasuwanci da kuma siyasar ƙasar jamus da kuma afirka kudu da hamada sun ka hallara a nan birnin accra a wurin taro na uku na ƙasar jamus da afirka Za mu karkar sharhin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta rubutu na Larago da Mango ne aka ambata manyan biranen sabbin jihar nan guda biyu North East da Savannah. Jaridar ta ci Shugaban ƙasa na na Dudankwa Akufa Ado a jiya ya bada sanarwar na Larago a matsayin babban birnin sabon jiha da aka ƙirƙiro na North East da kuma Damango a matsayin babban jihar Savannah. Ya bayar da wannan sanarwa ne bayan ya gabatar da dokoki guda biyu na da ke kumshi a cikin kundin tsarin mulkin kasar ga sarakuna da al'umman waɗannan yankuna domin tabbatar da tarihi na ƙirƙiro waɗannan jihohi guda biyu. da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau ridwanul lamuktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum gidan Radio Umar da Sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Yau na so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga 'yan uwana matasa a wannan lokaci na kakar zaɓe ke tahowa da bai wuce kwanaki zuwa uku ba. Ina kira ga masoyana, 'yan uwana, abokan arziki da kuma 'yan uwana matasa da cewa wannan lokaci don Allah don annabi mu guji bangar siyasa mu guji face akwatuna mu guji da hankali a wajen zaɓe saboda idan mun tsaya mun lura especially munan al'ummar da muke yankin nan na zombi na potoskum gere fikafu ne don allah don annabi mu tsaya mu zaɓe na adalci mu zaɓe na gaskiya alaikum biyo america sunana abubakar abubakar dan fulani daga tun wasu karamar hukumar dan kowa sassi jihar kebbi na najeriya ina kira ga matasan najeriya kan yadda zaɓe ya yi kusa to ina kira ga yan uwana matasa don al fita da hankali mu guji ɗaukan doka da hannu don na 'yan siyasa za su dai suna alƙawulla su ba mu 'yan kudade da sauran mu ta shayi. su a jikinsu na gode zai america kafin mu karkare ga takaitattun labaru To a takaice wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaro wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru kusan shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin amurka na sirri ga gwamnatin iran da kuma taimaka ma iran din wajen auna tsafin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya laraba Majalisar Wakilan Amurka a mai rinjayen 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin da ake yi a Yemen. jami'an amurka da na kungiyar taliban za su gana ranar litini a pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zamar cin majituwa a yakin da aka shafe kusan shekaru goma sha bakwai ana gwabza shi masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima.